gudanar da zabukan gwamnoni da aka yi a ranar Asabar ɗin da ya gabata, tuni wasu jihohi suka fara fitar da sakamakon waɗanda suka lashe zaben gwamna a faɗin Najeriya. Amma ba haka abin ya kasance ba a kanan dabo, inda a jiya ne a karamar hukumar Nasarawa mataimakin gwamnan jihar Kano da wasu mukarrabansa guda biyu suka kai farmaki karamar hukumar Nasarawa inda ake tsaka da karban sakamakon zabukan gwamna da aka gudanar. Akan haka ne dandalin VOA ya samu zantawa da wasu 'yan jarida biyu waɗanda abin ya faru akan idanunsu domin jin yadda abin ya kasance ga kuma abin da suke cewa. A yau dandali zai yi shiri ne na musamman inda zamu duba dangane da zaben da ya wakana jiya na irin badakala da ya faru a karamar hukumar nasarawa a tare da ni akwai abokan aiki na 'yan jarida zulaiha yusuf aji da kuma abba isa muhammad kuna karamar hukumar nasarawa lokacin da wannan al'amari ya faru yaya aka yi abin ya faru tun daga wurin aikin mu an dora min nauyin cewar ni ne zan tsaya in yi uwa da makarabiya wajen ganin har sai an kawo sakamakon zaben nan ko kuma har sai na kawo muryar shi babban baturen zabe na karamar hukuma mm. wanda wato zai bayyana wane ne samu nasara da kuma adadin ƙuri'un da aka kama to hakan ya sa dole ba na iya motsawa ko ina face ina gurin da ake karɓar wannan sakamako hmm. kuma duk ba wani abu ne ma abin takaici irin yadda al'umma suka fito suka ba da haɗin kai a sassa daban-daban na tashoshin zaben suka kaɗa ƙuri'a su cikin lumana da kuma kwanciyar hankali amma kawai wajen karfe ɗaya da rabi na dare kawai sai ga wasu mutane wanda ni na iya ganin su akwai mataimakin gwamnan jihar kano nasiru yusuf gawuna akwai kwamishinan kananan hukumomi murtala silangaro akwai shugaban kungiyar ciyamomi ta jihar kano wanda kuma shine shugaban karamar kuma ta nasarawa wanda mun yi kwana ɗaya da shi kafin wannan abin ya faru a wannan sharkwatar tattara sakamakon sai ga sun shigo cikin dare sun zo sun saka duka da 'yan daba an farfasa akwatuna su masu da wakilan jam'iyyu da kuma su jami'an hukumar zaben waɗanda suke tattara sakamakon mm, don ni akwai mutane da dama da nake tausayawa amma ba kamar shi kansa baturan tattara karɓar sakamakon zaben ba mm-hmm. professor eh, Ibrahim Khalil Abdulkarim wanda za ki ga ya shekarunsa sun dan ja kuma ya yi bakin kokarinsa wajen ganin ya samar da adalci da daidaito a iya gurgudun abin da zai iya amma aka zo aka tarwatsa mutane aka farfasa kayan zaben nan aka sa wa mutane tiya gas aka dinga harba wanda an tayo da mutane da dama hankali amma mu saboda sana'ar mu ci neman labari hakan dai ya sa muka tsaya dole domin sanar da al'umma irin halin da ake ciki da kuma yanayin da muka tsinci kanmu. To malama Zulaiha lokacin da aka saka barkonan tsohuwa ke kina ina? ga mace ai ba abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda a daidai lokacin da aka saka wannan barkonon tsohuwar muna tsakiyar jami'an tsaro dalili mun an fito a guje ana kokarin tare su wayannan mutane manya-manyan mutane guda uku da ke jihar Kano wayanda suka zo suka yi kokarin lalata wayannan sakamakon zaɓe da tuni aka riga da aka gama kammala su a lokacin an kammala an riga da an kammala sauran mazaɓa kwalli ɗaya wato mazaɓar gama ita kaɗai ce ake da ɗan tangarɗa a kanta mm. ita kaɗai wanda aƙalla dukka da jami'an tsaron gurin da su masu faɗar a sakamakon zaben da mu 'yan jaridu tunaninmu bai fi awa ɗaya ko ko minti talatin mu bar wannan guri ba mm. amma aka zo aka lalata wannan al'amari abin da babu daɗi mun shiga cikin wani hali da ni da abokin aiki na abu Isa Muhammad da na je kama mai abin da ba daɗi. Yaya kika yi da aka buga guduwa kuka yi ko kaka kuka yi? Ba za mu gudu ba amma dai idanuwan mu sun cicciko da hawaye saboda yajin barkonan tsohuwa hmm. hancin mu ya toshe muryan mu ta dashe da ƙyar muke iya mu ga kuma dama rashin bacci a eh. wannan guri da gajiya. Da suka tarwatsa wajen shin eh, takardun zaben yayyaga shi suka yi koko kwacewa suka yi kokarin yi koko me ya faru yayyaga su suka yi kokarin yi gaba ɗaya dan har sun yayyaga wasu takaddun da suke hannun wani jami'i na jam'iyyar PRP eh. a tunanin su shine sakamakon gaba ɗaya shi mataimakin gwamnan shi da aka je wajen shi ma me yake shi ma ya farwa jami'an ne koko yana tsaye ne yana kallon abin da yake kana ya shiga shi ma a kokarin shi ne tattare takardun da suke gaban a shi baturen zabe na karamar hukumar nasarawa eh. to amma yadda wakilan jam'iyyu suka taso abin gabaki ɗaya suka ci kwikwiye shi kwamishina na kananan hukumomi murtala lasilan garo mm. aka yi ta kiciniya har ta kai ga shi kwamishina an yayya ga rigar jikinsa eh na ga an yaga rigarsa a faifin bidiyon da yake ta yawo har ana eh. kokarin ja masa wando ko kwarai da gaske to a wani lokacin sun yi yunkurin su fito su gudu dan har sun shiga mota motar kuma ta tafi ta tunkari get gaba daya kamar za ta ruguje get. Mm. amma jami'an tsaro suka iya kokarin su ba su daki get din ba mm. jami'an tsaro suka iya kokarin su suka kulla wannan get suka babu wata hanya da za su fita har can daga baya baya Allah ma iya cewa suka samu umarni kan cewa waɗannan da ake zargi a kamo su a saka su a mota ta jami'an tsaro mm. a kuma da tafi da su sharkwatan 'yan sanda ta jihar Kano wato bamfai To shi mataimakin gwamnan da ya taho shi kaɗai ya je wajen bai tafi da odilolinsa ba? Akwai abin nan da ake cewa da turanci official car eh. wato mota ta gwamnati kuma na iya ganin shi kansa dan sanda wanda ake ce masa odili mm. wanda yake yi masa hidima da kuma tsare lafiyarsa wanda yana cikin wannan tafiya har ma abin na iya gani wanda jami'an tsaro suka yi wanda anan a iya cewa gaskiya jami'an tsaro musamman na 'yan sanda mm. a afirka ma na najeriya sun fi kowanne irin dan sanda kusan iya aiki sai dai a wasu lokutan ba sa tsayawa su aikin ne kamar yadda ya kamata eh, me suka yi a wannan karo domin eh, ba su duba cewar ai wai mataimakin gwamna ne ko wancan komishina ne ko wancan kaza bane ba a'a suka tare su hatta da shi kansa wannan abin wannan din da ake cewa odili din da suka ga irin abin da iya saba da ka'idar su ta aiki ko kuma wani abu sabanin fahimtar su shi ma suka kama shi suna kokarin a sa masa hanko aka kuma yi wato yi musu taratara shi kansa deputy gwamna din da komishinan kananan hukumomin da shugaban karamar hukumar duk aka kame su to duk abin da nake gaya miki idan abin wanda yake gurin ya gani wanda zai tausayawa su ne al'ummar da suka kwana suka wayi gari a wannan guri suna da yan uwa suna da iyali suna da abubuwan da za su yi amma suka haƙura suka zo domin tabbatar da wannan yanci nasu ko kuma kare mutuncin al'ummar wannan akalla mutum kusan fiye da in gaya miki a takaice kamar mutum kusa da fiye da dubu ashirin a ce mutane uku mm. su zo su sarayar da haƙƙinsu ko kuma su lalata abin da wannan mutanen gaske yankin wannan na baki misali ne a matsayina na dan jarida wanda ba ma'aikacin zaɓe ba ban eh, san menene al'amuran yadda suke ba amma dai a kiyasce tunda an kawo ma zaɓo akalla guda goma hmm. an kawo mata sha ɗayar ita ma abin da ake tunanin bai kai ya kawo ba za a iya warware shi amma sai aka yi ta jagwalgwal abin daga ita jam'iyya mai gwamnati hmm. ta kiyarda da amincewar a yi abin da ya kamata din aka dinga a yi waya a yi menene dai har aka kulla abin da aka kulla to abin da zai baki mamaki shine me zai kawo mataimakin gwamna wannan guri bayan ba anan yake zaɓe ba na farko sannan kwamishinan kananan hukumomi kwamishinan kananan hukumomi ne na jihar kano baki ɗaya amma ba shi da alaka ko hurumi da wannan mazabar to tambaya ta karshe bayan wannan abu ya faru shin da aka kame su kun bi su eh, headquarter 'yan sanda ne ko kwa kwarai da kuka je ta me ya faru mun bi su haccan inda aka ta sake su aka shiga da su aka zauna yayin da al'umma suka ringa tururuwa bulbulowa ke ba za ki ci dare ne ba a wannan lokacin ana ta kokarin daukar hoto ana ta kokarin daukar fifan bidiyo kamar yadda kowa yake gani mm. an watsa a ba a samu wani wannan ba har sai da kwamishinan yan sanda ya shigo ya kuma ba da umarnin cewa a tafi za kuma su yi bincike daidai da yadda ya kamata to malam abba da daga can eh, ofishin yan sandan shin kun samu damar tattaunawa da shi kwamishinan 'yan sanda? Kin san idan su jami'an tsaro suka kama mai laifi ba kasafai suka fiye yin magana da wurwuri ba saboda watakila gudun ka aje a kitso da kwarkwata tunda zargi ne za su ce ana yi tunda su ba a gaban su akai ba mm. to amma na yi kokarin in samu shi kakakirin na yan sandan jihar kano mm. dsp abdullahi haruna wanda a wannan lokacin na iya cewa shine ya fi min kusa duk da mm. shi ma komishinan ba bako bane ba a gurin mutane kuma yana da kyakkyawan mu'amala wani abu ma da zan tuna miki ko kuma in gaya miki shine a ranar da wannan abu zai faru ba sai da shi kansa komishinan kwamishinan 'yan sandan ya ziyarci wannan guri mm. ya zauna ko kuma ce ya tsaya da matasa har ma yake musu wani barkwanci cewa ku kuna rana ni ina inuwa shi ma ya shigo cikin ranar yake gaya musu a zauna lafiya da sauran abubuwa mm. to amma dai jami'an 'yan sanda ba su ce mana komai ba amma ko da safiyar yau din nan litinin na tuntubi shi kakakin na wanda ya ce min suna gab da fitar da matsayinsu ko kuma abin da suka bincika a matakin farko. To Madalla sai dai mu ce Allah ya kyauta Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.